Kalangu, studio Kalangu. yanayin studio barkanmu da yau Laraba 8 ga watan Abril 2020 ga kanun labarun maraicen yau. Wasu masu jigilar fasinja na taka dokar hannun fita daga birnin Yame dokar da hukumomin jiha suka girka. Gwamnan jihar ya ce duk masu yin hakan hukuma za ta kiransu ta mayar da su hannun shari'a za ku ji gwamnan jihar. masu nada silma sun ba da gudunmuwarsu ga kokowa da bazuwar cutar coronavirus film ɗin 'yan nijar da suka nada suka baiwa kafofin talabijin na ƙasa da na masu zaman kansu. kokowa ga murkushe lamarin bauta a cintabaradan cikin jihar tawa a kan rahoton musamman na yau zai ɗuma a maraicen yau sunana gungu muhammad dantani yanzu kuma ga zubin labarun dalla-dalla bari mu soma da halin da ake ciki a kan cutar coronavirus a jimilce zuwa ranar bakwai ga watan april mutum 278 aka ƙididdige masu ɗauke da cutar coronavirus a ƙasar niger a rawaitar wata sanarwa da harabar ministan kiwon lafiya ya gabatar da aka karanta a jiya bisa kafar talabijin ta ƙasa a cikin mutanen 28 sun samu waraka 11 sun mace majiyar guda ta nuna cewar halayen kamuwa 239 na kan kulawar samun waraka kuma yanayin ƙoshin lafiyarsu na bisa daidaito a cikin sabbin halayen kamuwar 25 bayan bincike na ranakun uku hudu da biyar ga watan april an gano da akwai ɗaya da ya fito daga jihar zandar a rawaitar sanarwar Hukuma ta yi kiran wasu 'yan kabu-kabu a dalilin kewayar da suke ma get ɗin polisai ɗauke da fasinja tamkar taka matakin da mahukuntan suka girka na hannun shiga da fitar motoci na sufurin fasinja daga birnin Yame domin keɓe babban birnin ƙasar a cewar gwamna Isaka Hassan karanta wa'annan 'yan kabu-kabu na sanya rayuwar mutane cikin haɗari ga fasarar bayanin nasa. Motocin sufuri ba za su iya ƙetare shinge ba. Motocin sufuri daga sauran yankunan ƙasa ne suke zuwa misali daga Doso su tsaya a Gesar Bodi sai 'yan kabu-kabu su ɗauko masu balaguro su kewaye shinga 'yan 'yan sanda su ashe su a Gesar Bodi inda wata mota ke karɓar su a nufi Doso ko Ballar Yara ko Walam ko kuma Tilibiri. Muna nan muna kama su. A shekaran jiya ina tabbatarwa a Sorai an huskanci wata zanga-zanga a harkashin jagorancin mai garin. Mutane ɗauke da makamai na gargajiya gargajiya suka tunkari jami'an tsaro saboda an kama 'yan kabu-kabu waɗanda 'yan asalin wannan gari ne. Ban yi wata wata ba wajen kwashe dukkan waɗannan mutane aka kuma tsare su a ofishin 'yan sanda na wata shiya. An keɓance ya mai tsawon sati biyu ba shiga ba fita. Kenan abin da an namu shine mu zartar da umarnin da suka fito daga sama wato daga shugaban ƙasa kuma idan ta kama za mu gabatar da su a gaban shari'a saboda sun saka rayuwar wasu jama'a cikin haɗari. A naci bangare a jiya gwamnan jihar Zandar ya shirya da sallar roƙon Allah don ya sabko ma ƙasa lafiya dangance da cutar coronavirus. Isa Musa ya ƙara jaddada ci gaban dukkan matakan da aka girka na kariyar al'umma. Mustapha Mamman Sani ya aiko muna bayanin da gwamna Isa Musa ya yi. maye maye malamin garin ga tunda mun ka ɗauko wannan taya tun nan na mun goyon baya kada mu gaji dama magabaci haka ne duk da Allah ba sanin na Qur'ani wanda za ku ba mu shawarori bisa kan menene addini ya da ayi da shi da muna azam ne wanda ta kamata ya sa mu aikata duka magabata ne kenan mu san da cewa ba kowa ke iya fa'into abin da muke faɗi ba sai mun tsaya muna ta nanatawa don hakan ga a wajen huska ƙara tunawa yana sa abu ya zama cikin kai mu ci gaba da tunawa mu ci gaba da ba mutane nasiha da duka bayani har yanzu wasu suna ɗari ɗaran abin suna ganin kawo wasa ce saboda kuma wasu sun ɗarmi su cikin wani irin ƙulli na cewa wannan abu ƙarya ne ga abin da aka nufi da shi in an diba tarihi an yi hakan ga kuma irin waɗanga matakai su ne an kai mutane shawara daga da magaran mu isa yankin difa difa na nan gadan-gadan ga girka riga kan cutar coronavirus duk da jihar ba ta samu halin cuta ko ɗaya ba a ranar yau ma'aikatan kiwon lafiya na gudanar da aikin wayar da kai ta hanyar kafofin labaru cikin cibiyoyin kiwon lafiya anguwanni da kuma garuruwa mamudu alhaji ibrahim mataimakin daraktan kiwon lafiya na jihar difa dauke da cikon bayani A jihar Difa a halin yanzu ba wanda ya kamu da cutar coronavirus kenan rigakafi ne muke nan muna yi a game da kiwon lafiya babu zancen bako ko dan gari ko wani abu idan bakar da lafiya ana kula da kai kuma idan kana da lafiya ana waye ma kai tare da dukkan jama'ar da kenan mu ba mu da iyaka kuma mun ɗauki matakai a cibiyoyin kiwon lafiya a duk inda suke mun mun kai kayan wanke hannuwa kuma mun waye wa mutane kai domin su yi amfani da su tare da kula da tsaftar muhalli. Mun wayar da kan al'umma a game da dukkan waɗannan abubuwa hatta ma da waɗanda suka dawo da kuma 'yan gudun hijira duka suna da labarin wannan cuta. A gaida Asumana Shina da fasara Tsakanin watan Juni da Ogista 2020 kimanin mutum miliyan goma sha tara na Afirka ta yamma da ta tsakiya za su kasance cikin matsin samun abinci a dalilin allobar coronavirus a cewar Réseau de Prévention de Crises Alimentaire. A faɗar wannan rezon, COVID-19 za ta ƙara kason mace-mace kuma za ta tsananta wahalar masu rauni musamman gabatun samun abinci. A ganin RPCA matakan killacewa da na hanin kai da kawo ba su kaɗai ba ne hanyar kawo ɗauki ga allobar coronavirus gwamnati masu hannu da shuni da ƙungiyoyi masu zaman kansu ya waje ba su gama ƙarfinsu na aiwatawa tare su ɗau alƙawalla na kawar da allobar su kimtsa katifin abinci da samun girka ƙoshin lafiya. A cikin jihar Tilaberi abincin masarufi ya soma ɓacewa a cikin kasuwannin buban da karma a dalilin matakan tsaida zirga-zirgar motoci da mahukuntan Nijar suka girka domin kokowa da cutar coronavirus. Bari mu saurari wani mai saida abinci a kasuwar Bubon, Amadu Abdullahi da Balkisa Tairu ta tambaya. Masara ta kare muna tun shekaran jiya saboda babu motoci da ke kawo masarar kuma gashi an haramta wa motoci zuwa yamai ballantana su doko. Ba mu da dusa, ba mu da komi dai na saidawa a kasuwa. Abin ya zame mana sabo dai ne shi yasa muke zuwa amma ba cikin daɗi ba. Yanzu dai duk motar da ka tambaya sai su ce muka ba su zuwa domin ba a shiga. Da muna saidawa a jika goma sha ko jika goma da rabi. A yanzu ana saidawa har jika goma da rabi. A satin da ya wuce mata ɗaya na iya sayan kwano goma ko kwano goma sha biyar wasu na sayan guda ɗaya tilo wasu kuma guda biyu amma kuma a yau sun koma hannu banza yaya za a yi rayuwa kenan akwai wahala a wancan lokaci dala ɗari ake ɗauko buhu amma a yau jikka ne mutanen da ke kusa su ne ke cin kasuwa babu bako ko guda mutanen ƙauye na kuka mutanen birni ba su kawo musu kayan miya su saya da ina ɗauko hatton biyu ko kuma hatton ɗaya da rabi. Dangance da tsawaita kai da kawowa domin kokowa da cutar coronavirus a kasar Nijar wasu 'yan kasuwa na amfani da wannan yanayi na su ƙara farashin abinci. Amma a bankilare cikin jihar Tilaberi farashin bai kai ga hawa-hawa ba a cewar babban sakataren gundumar Ibrahim Kwandaize. A nan departament ɗin Bankilare a lokacin da aka hana zirga-zirgar motoci prefe ya sanya jama'a suka shiga kasuwa don su duba yanayin abincin yake a kasuwa. Kuma a binciken da suka yi cimakar da suka shafi masara hatsi shinkafa ba a ƙara kuɗi ba. Saboda an ba da izini ba a hana shigowa da cimaka ba. Ko shekaran jiya a jawabin shugaban ƙasa ya ce a yi wa jama'a sauƙi tun daga 'yan kasuwa don a abincin ya yi sauƙi. A nan gaskiya ba a ƙara kuɗi ba, amma muna fata ga 'yan kasuwa wannan annobar da ke hadabar mutane su wa jama'a sauƙin cimaka. doro kan ra'ayar gono imabakar al'umma ce. A wani fannin kuma bisa dangantaka tsakanin 'yan ƙasa masu naɗa silma da furodisa da masu yanci ga fim ɗin a ƙasar Nijar sun baiwa kafofin talabijin na gwamnati da masu zaman kansu kimanin fim ɗari kyauta da 'yan Nijar suka naɗa. wata fusa'a ce mai manufar himmanta almomi ga zama gida su yi kallo don ganin an darje wato yaduwar cutar coronavirus babban daraktan cibiyar ƙasa ga batun nada fin silma ta ƙasar niger cncn sani alhaji magori ta wayar talho ya ƙara ma musa hassan bayani a kai sai ya ce wannan shine mun karbi kira na shugaban kasa da yamma mutane yan Nijar domin su hattara da wannan ciyo domin a kiyaye kuma a zamna gida sai muka ce to menene za a ma mutane su zamna gida sai muka ba da fina-finan mu eh, za su samu mutane su samu lokaci su tsaya gida lokaci mai tsawo domin su kalli wannan fina-finai an sa kubur sai kenan tun wajen karfe bakwai na marice mutane suna gida kenan lokaci ne wanda ya kamata a ba su hujja ta zama gida shine duka abokanmu masu yin fina-finai da kuma eh, darakta da kuma producer da kuma iyan wa'anda da donka suke da izinin su ba da fina suka amince aka tarsa finafinai wanda valar kinsu ta kai miliyan ɗari da biyar kenan talabijin kenan inda za su sayan film kenan sai sun ba da wajen miliyan ɗari da biyar kamin samu wajen film ɗari eh, kun gani kenan abu ne wanda ya kamata gaskiya a jinjina ma masu yin fina-finai kenan wallahi muna ma Allah godiya. A yammai ana fuskantar gabcewar gas ɗin dafuwa yau da 'yan kwanaki. al'ummomin babban birnin ƙasa na da matsalar samun gas ɗin dafuwar yanayin da ke damuwar 'yan ƙasa da dama balle ma a wanga lokaci na hana yawo dangance da cutar coronavirus musa hassan ya tuntuɓi daraktan kasuwanci na kamfanin sonihi ga fasarar kalamun nasa A yau da yawan kamfanoni ne na gas aka bude a nan Nijar, sai dai gas ɗin da ake samarwa a Suras bai wadatar da abokanin cinikayya. Sannan kuma a rarraba samar da gas ɗin akwai waɗansu kamfanoni da ba su da wajen ajiyar gas sai dai suna ɗaukawa ne a Suras ba kamar kamfanin Sonihi ba da ya girku ko ina a cikin ƙasa. A yau a cikin sati ana sauke gas ne sau biyu ko sau uku, wannan ya yi kaɗan ƙwarai kuma nan ba daɗewa ba za a shiga lokacin azumi muna son tare da amincewa ofishin ministan kasuwanci a shigo da gas daga benin domin magance matsalar gas inna lillahi wa inna lillahi raji'un Shebu ɗayin na tsohon ministan bada ilimi da na aikin hannu da kimiyya a ƙarƙashin mulkin jamhuriya ta biyar a ranar litinin shida ga watan april ya rigaye mu gidan gaskiya yana da shekara 68 ya yi zama malamin bincike a jami'ar Yame mamba na ƙungiyar La Société des Gens de Lettres ya rubuta littattafai da dama kamar Invi de Sankara mai dumawa kan Thomas Sankara na Burkina Faso. Wani jaji kuma Sabiu Dadi Gawo tsohon ministan tsaron kasa a ƙarƙashin jamhuriya ta biyar shi ma ya rasu a ranar litinin din a jiya da maraice aka yi zana'idarsa Allah ya ji kansu mu kuma Allah ya ba mu imani da guzirin tarra su amin. To madalla yanzu kuma sai rahoton na musamman. Rahoton musamman na yau zai kai mu a garin Cintabarada a cikin jihar Tawa domin maganar batun kokowa da lamarin bauta. Rake Arimi ta firanta da Idin Ajinya babban sakataren reshen kungiyar timidiriya ga zubin firar tasu. A jihar Tawa al'amarin bauta na ci gaba duk da dokar da ke hana hakan garin Cintabaradal ya fi shafa. Wannan bautar ana yin ta ne a ɓoye. Ƙarin bayani ta bakin Idin Ajinna magatakardar ƙungiyar Timidiriya na garin Cintabaradal. Bauta ita addakwai amma sai gwani ke gane ta. Fiske ba kowa ya iya gane ta ba cikin da zuzukan gaba abu inda zaki so ki rasa su. Amma in an tahi su ko a yi zabo bisa gare su vraiment sai a rasa su ban sani ba in sauran wadancan da suke aiki wurin su suke yi ko minana Vraiment mu da iya iyakar mu kokari muna yin shi amma bauta da boye ne aka yi shi. A matsayin ku na dan eh, tamidiriya wani irin kokari ne kuke kawowa ga harkar bauta? Kokarin da muke kawowa in mun ga wani wanda ake tarete da bawa sai mu shiga mishi mu kawo shi mu gwada mai hanyoyin da ya kamata duka. Amma abun ya rage mana karfi da wanda za ki zabo bisa gare shi kuma gobe ya hidda muke ce ne kasa dole wani bi ko kina ganin shi cikin bauta sai ki kiyaye shi. Ko kusan me dalili? Dalili muna cewa kila sauran reglement da kwan fiska wadancan sauransu suke yi suna tsoron wadancan da suke cewa ubangishin su da sun zo nan sun kare in sun koma gida suna tamaha a yi musu wani abu. Ko kun samu irin wannan yanayi? Ba so guda ba. Kamar yaushe? Bara akwai wani da ya bako dan shi wurin karatu. Wanda an ka ba yaro shi sashi karatu sai bai sashi karatu ba ya sashi harakar bauta. Shi na na kai bisa shi rijiya. Shi na na kawo wa salakuna daga rijiya. Shi na daka. Shi na kai tuwo. Amma lokacin da mun ka kai shi justice da uwaye sun ka zo su ma sun hidda mana cini kasa. Sun hita bayan mu. Dole kuma wanda kike mazabuwa in bai baki karfi ba zababba za ta kike yi wanda kuke bi hal akai ga shari'a hmm. in yayi tasgazancen ku ba ku iya ko mutum mudare hanyoyi muku gada mutum mun gada mai hanyoyi wanda za su hidda kai shi ko ya hidda alakin shi na mu aiki kenan amma ba mu iya tilasta mutum yayi abun da ba rada da shi har farajirist mun ka dauka nan akwai shi nan cin tabar akwai shi a balad masu zuwa koya ma mutanen ga wanda za su su kai ga alhakin su na finance ko na karhin su amma duk banza ƙarshen labarin kenan tani muhammadu Gungu ke muku salama mu huta lafiya.